This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a barkanku da dare da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. masu jama'a jamhuriyar Nijar kuma suna jama'a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da niyya a birnin kwani a duniyar gizo kuma a voahouse.com ko sashen house.com. Jama'a Aliyu Mustapha Sakwato da Jama'a Ali muke tarbin ku ga shirinmu na dare daga nan Washington DC. To bayan labaran duniya za a ji ƙarin haske kan wani hari da aka yi a jihar Borno. wannan tashin bom din da yana cigaba gaba da aukuwa ne duk da irin kirarin da hukumomin sojan ke yi na cewa ta tare nata ina ta zuwa babban birnin maiduguri to sannan da yake wa asabar ce ibrahim kayan masu garba zai zo da shirin sana mu tattauna da kamar da yadda ya saba amma yanzu dai ga labari ya fara da su Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai alli. ‘Yan sanda a arewa maso gabashin Najeriya sun ce wasu mata masu arin kunar baƙin wake a yau Asabar ƙaiƙayi ya koma kan mashekiya a lokacin da bam ɗin da ke makale da jikinsu ya tashi ya kashe su suna ƙoƙarin samun motar da za ta kai su birnin Maiduguri. Wani jami'in 'yan sanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa matan suna tsaye a gefen hanya kuma suna ƙoƙarin samun motar da za ta kai su Maiduguri a Jakana kimamin kilomita arba'in yamma da birnin Maiduguri. To amma cikin ikon Allah duk motar da suka yi ƙoƙarin tsayarwa ta yi watsi da su. Ya ce da misalin karfe hudu da mintoci ashirin na la'asar sai 'yan sanda suka ji karar fashewa. Ya ce da suka je inda fashewar ta auku sai suka iske gawa ɗaya macen bam ya yi kace-kace da ita. Ita kuma ɗayar ta mutu da ɗamarar bam a jikinta. Ya ce sai 'yan sanda suka jira masu kwance bam kafin suka kwashe gawawwakin matan. Jami'in na 'yan sanda ce yanzu direbobi a Maiduguri da kewayen birnin suna tsoron taimakon matan da ke tsaye a gefen hanya a saboda abubuwan da suke faruwa a baya domin mata ne suke kai harin ƙunar baƙin wake. A ranar Litinin da ta shige ma wata mace 'yar harin ƙunar baƙin wake ta tarwatsa kanta a kasuwar baga inda ake sayar da kifi ta kashe akalla mutane talatin. Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya. Prime Minister Faransa Manuel Waltz ya yi kashedin cewa Faransa ta tsumayi ƙarin hare-haren ta'addanci bayan hare-haren ta'addanci guda uku da aka kai jiya Juma'a a Faransa da ƙasar Tunisia da kuma Kuwait. Yau Asabar Prime Minister ya wannan furucin. Shugabannin ƙasashen duniya sun yi Allah wadai da hare-haren da aka kai na kiyoyi guda uku jiya Juma'a. da ya kashe mutane da dama cikin 'yan sa'o'i. Jiya Juma'a 'yan bindiga suka kutsa wani hotel a ƙasar Tunisia suka kashe mutane talatin. Yawancin waɗanda aka kashe turawan Ingila ne masu yawon buɗe ido. A saboda haka ne Firaministan Tunisia ya ce zai rufe dukkan masallatan da ba su ƙarƙashin ikon ma'aikatar harkokin addini na ƙasar. A ƙasar Kuwait kuma wani mai harin ƙunar baƙin wake ne tarwatsa kansa a cikin wani masallacin 'yan shiya da ke dankare da mutane ya kashe mutane ashirin sannan kuma a can ƙasar faransa wasu maharan ne suka afkawa wani kamfanin gas da cibiyarsa ke nan amurka da mota sannan suka fillaka wani 'yan kasuwa guda uku babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki moon ya ce tilas a gaggauta hukunta waɗanda ke da alhakin aikata wannan ɗanyen aikin. da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sauran 'yan kwanaki kafin wa'adin ƙulla yarjejeniya a kan shirin nukiliyan Iran ya cika, ministan harkokin wajen Iran ɗan Muhammad Javad Zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasarsa cewa akwai yiwuwar a ƙulla yarjejeniya idan ɗaya ɓangaren ya nuna sanin ya kamata. Yau Asabar Muhammad Jabad ya yi wannan furucin ya ce idan ɗaya ɓangaren ya ɗauki matakan da suka kamata kuma bai gabatar da bukatun wuce makiɗi da rawa ba ya ce to ba shakka za su kulle yarjejeniyar da za ta amfani dukkan bangarorin. Wani babban jami'in diflomasiyyar ƙasashen yammacin duniya ya ce har yanzu akwai saɓani akan muhimman batutuwa a yayin da Iran da gigan ƙasashen duniya suke ƙoƙarin cimma yarjejeniya kafin wa'adin ranar talatin ga wannan wata na Yuni da suka tsayar. Jami'in jakadancin ya ce tilas cikin 'yan kwanaki masu zuwa a daddale akan batutuwa masu wuya. Shi wannan jami'in diflomasiyar da ya zanta da 'yan jarida a birnin Vienna bisa sharaɗin cewa a ɓoye sunansa. inda shawarwarin da ake tsakanin jami'ai daga Iran da Amurka da Birtaniya da Faransa da Jamus da China da kuma Rasha ke shiga mataki na ƙarshe. To, jama'a da ta kawo muku labaran duniya daga Washington. To bari kai tsaye mu je ga wakilin Haruna Dauda da ke mai duguri domin samun ƙarin haske akan wani farmaki da aka kai yau a can jihar. wannan tashin bom din da ya shine karo na biyu da aka samu a wannan kauye da ake kira mulai inda waɗannan mahara aka ce sun rugo ne a gude suka kuma afka cikin jama'a yayin da wannan mutumin na farko wanda aka ce matashi ne mai karancin shekaru ya afka cikin jama'a wanda ya tada bom din wanda nan ne ma ya yi sanadar mutuwar mutum guda yayin da mutum na biyu wanda shi ma aka ce saurayi ne ya ruga a guje cikin waɗannan al'umma inda ya tada nasa bam ɗin shi ma ya mutu nan take sannan kuma ya ta wasu da dama wannan tashin bom ɗin da yana ci gaba da aukuwa ne duk da irin kirarin da hukumomin sojan ke yi na cewa ta tare nata ina ta zuwa ban birnin Maiduguri don kawo ƙarshen irin waɗannan hare-hare ga ma dai abin da wasu mazauna wannan ƙauye suka shaida mun tawaye taho game da tashin wannan bom ɗin na yau kawai yara ne kanana suka zo guda biyu shekaran su bai kai kamar goma sha uku ɗaya bai wuce kamar goma hakan nan ba to babu cunkoson mutane ne a wajen eh. irin mutane ne masu sayar da eh, eh, nama da sauran masu gyaran keke haka. Eh, yawa to waɗannan da suka zo wannan ko da a jeji suka zo ba a sani ba ko ina kawai ɗayan ya rufe su kawai yana guduwa sai mahauci yadda kai ya na yana guduwa fa mu tashi mu tashi ina fara guduwa sun wasu ka shiga kawai ya zo ramin wajen su kawai ya tayar wancan kuma da wannan a tayar shi ma a baya can ya tayar. Ok sun kai kamar nawa mutanen. Eh to kan da mun na ga kamar mutum bakwai a ido da haka. Eh wanda suka zo da amma wanda ya mutu layi ya san shi mutum ɗaya ko ne mutum ɗaya. Wani mazaunin garin Mulai kenan wani ƙauye da ke nan kusa-kusa da garin garin Maiduguri ke mun bayani game da tashin waɗannan tagwayen babu mai da wasu yankunan bakin wake suka tada yau da rana wanda hakan ke daɗa jefa jama'a cikin juyayi da kuma fargaba na yiwuwar irin abin da kakai ya komo ganin cewa wannan shine salon da waɗannan mahara kan yi amfani da shi na kutsawa kan jama'a ko ya allaga mata ko kuma matasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaishe ka Haruna to lokaci ya da zan sake maida ku wajen Ibrahim Garuka Almasi domin shirin mana mu tattauna. Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba, ga shimfiɗar shirin daga gogan naku, El Hikaya. kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. wasikar apc don zaɓar ahmad Lamar a matsayin shugaban masu rinjaye ba ta samu nasara ba majalisar dattawa inda sanata indumi da ke ajin sabuwar pdp da suka dawo apc ya samu nasara a wakilai kuma saura kaɗan su yi dambe kan irin wannan zaben inda kakaki dogara ya ɗage zaman zuwa watan gobe sakataren apc mai malabu ne ya so in majalisar su yi wa jam'iyyar mu baya shine abin da yanzu jam'iyya take jira daga gare su ba wanda zai fito ɗan jam'iyyar apc ya yi wa jam'iyyar nan terere kotun shari'a a kano ta yanke wa abdul inyas hukuncin kisa kan laifin batunci ga nayi muhammadu 'yan tijjaniya irin su sayyid alkasim ya wuri sun ce irin su abdul inyas san ba jama'ar su bane duk wanda ya ji magana mara daɗi in dai kan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya san ba daga shehu ibrahim bane ba daga almajirin shehu bane dukkanin shugabannin duniya na dariƙa da aka faɗi wannan abin sun yi allah waddai kuma sun la'anci wa'annan mutane mu ba kaya mu bane kuma ba su tare da mu yayin da gwamnatin borno ta karyata nada shugabar makarantar chibok a matsayin kwamishinar ilimi hukumar zaɓe ta ce shugabanta farfesa jega zai ajiye aiki ranar talata mai zuwa nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya the voice of America. Lallai fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Yau zauren ya sauka kanan dabo, inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Ga dai Mahmud. masu saurare assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a wannan lokaci na shirin mu tattauna shirin mu tattauna dai shiri ne da muryar amurka ta bullo da shi ko take gabatar da shi a mako-mako inda ake tabo ko kuma ake gayyato mutane a ɓangarori daban-daban a kuma fito da wani al'amari da yake da alfanu ko kuma ke ciwo mutane to a ƙwarya ta fuskar zamantakewa ne ko siyasa ko tattalin arziki da sauran al'amura na rayuwarsu a wannan shirin na wannan makon yau za mu tattauna ne akan sha'anin zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata gwamnati ko gwamnatoci su taka da 'yan ƙasa su taka da kuma ƙungiyoyi ma da suke aikace-aikace daban-daban sannan me ya kamata a yi bayan an wanzar da zaman lafiya din tunda in aka samu rashin zaman lafiya ko tarzoma ko wani abu hasara tana biyu baya don haka me ya kamata a yi na gudunmowa. wajen farfado da ko mayar da wannan asara din misali ta fuskar tattalin arziki ne ko kuma sha'anin ilimi ne da sauran abubuwa a yau za mu tattauna wannan batu da alhaji abati bako mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun musamman da suka shafi siyasa ta cikin gida da waje abin da ya sa muka shigo da alhaji abati bako shine idan aka yi maganar siyasa ko tsaro suna tafiya hannun riga da tsaro da siyasa dan juma ne da dan jimai don haka zai mana fashin baki akan al'amuran da suke na siyasa ne kuma suke da nasaba da tsaro sannan tun da batun tsaron da muke yi ka cokan mun gayyato kaftin abdullahi adamu a bakoji adamu mai ritaya marabus kenan a kaftin ya kasance a rundunar sojojin najeriya a nan ya aiki kuma yana ɗaya daga cikin dakarun sojoji da najeriya ta tura a tsakanin shekarar 1996 da zuwa ƙasashen liberia da sirilon inda aka fafata kuma inda najeriya ta jagoranci kungiyar nan ta ecomoc kuma ta nasara aka wanzar da zaman lafiya sannan sai barista huwaila ibrahim ita lauya ce kuma mai gwagwarmayar 'yancin dan adam musamman mata sannan kuma tana takan yin tsokaci akan al'amura da suka shafi ci gaban al'umma a fannoni daban-daban kuma tana ma zuwa kotu ta kare su daga nan sai malam muhammad mustapha na kungiyar democratic action group wata kungiya ce mai rajin wanzar da tsarin demokradiyya a nigeria kuma tana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suke taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kan matasa da ma al'ummar ƙasa game da salo da tsari na demokaradiyya yadda ya kamata a yi shi da kuma yadda ya kamata a tafiyar da shugabanci ƙarƙashin mulkin demokaradiyya. ya eh, baƙi mu ne muku sallama. To tun da magana muke ta tsaro, arta kaftin da kai zan fara Abdullahi Adamu Bakuri. Wai gashi an kafa gwamnati. kuma a matakai daban-daban a tarayya da jihohi da ma wasu matakai na ƙananan hukumomi misali majalisu sun zauna na tarayya da na jihohi najeriya ta fuskanci ko tana fuskantar ƙalubalen tsaro a fannoni daban-daban armed robbery ne kidnapping da ake cewa sace mutane da sauran al'amura da suke ci mata tuwo a ƙwarya gwamnatin nan tun da ta zo ta ce ɗaya daga cikin batutuwa gwamnatin tarayyar najeriya kenan ɗaya daga cikin batutuwa da za ta sanya a gaba shine tabbatar da zaman lafiya kawar da sha'anin tarzoma kowa ya samu kwanciyar hankali da lumana domin ƙasa ta ci gaba ga abin da shugaban ƙasa ya ce har ma a 'yan kwanakin nan mun ga ya ziyarci wasu ƙasashe makwabta don a haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe a yi wannan aiki sannan mako ɗaya ko biyu da suka wuce an yi taron ƙungiyar tarayyar afirka a johannesburg can ƙasar afirka ta kudu an yi jawabai kuma babban abin da wannan taro ma ya mai da hankali shine batun tsaro a nahiyar afirka musamman najeriya da sauran ƙasashe makwabtanta to a nan ne ma shi shugaba buhari har ma ya sanar da cewa ya ba da umarni a fidda wasu kuɗaɗe da najeriya ta yadda za ta ba da taimako kan rundunar nan ta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen kamaru da chad da najeriya don a yaƙi sha'anin tarzoma ɗin wai a haka da kuma bayanai yanzu kwanan nan ma mun ji cewa shugaban 'yan sanda ya ce amma cire wasu shingaye da akan yi da sunan tsaro a cikin ƙasa a matsayin ka na jami'in tsaro ko masani kan harkokin tsaro kana ganin irin waɗannan matakan za su kai ga burin 'yan ƙasa da ma ita gwamnatin na ganin cewa an kawar da sha'anin duk abin da ya shafi tarzoma a kasar nan to uzu billahi min rajim assalamu alaikum ah, masu sauraro ah, kamar yadda shi Alhaji Mahmud yake bayani shi ne a hakikarin gaskiya kwanaki sati ɗaya ko biyu da suka wuce mun tattauna da wannan gidan rediyo na Voice of America musamman kan kuɗi da shi shugaban ƙasa ya ce ya yi approving ko kuma ya ce a yi releasing a fara amfani da shi ga yaƙi da waɗannan ababen da shi muhammad ya ambato to abin da dai nake cewa shine ba zai wuce kusan irin na wancan din ba wannan gwamnati muna mun samu canji alhamdulillah kuma muna ga cewar lalle abin da muka nema ne muka samu kuma muna sa ran insha Allah zai mana amfani to a da can an fifid da kuɗaɗe da yawa kan harkokin tsaro wadda kuma ba a ga canji ba to a yanzu sai muke ga tunda abu ne sabuwar gwamnati kuma muna sa mata ran adalci muna ga insha Allah zai tasiri sai dai shawarar da nake bayarwa shine idan har ana so ya tasiri su jami'an tsaron wanda ake tsammanin su ne masu kiyaye al'umma to me ya kamata a yi musu sai a ɗauki matakan kyautata musu na farko kenan saboda idan har baka kyautata ma shi mai kare al'umma ba to matsalar shi ne abinda ake tsoron wa'ancan za su aikata shi din watakila sai ya aikata saboda matsaloli misali kamar na cin hanci da robarin da sace-sace hakika a cikin jami'an tsaron mun sani akwai wanda suke irin wa'annan ayyukan cin hanci wannan dama ya zama kamar ruwan dare wanda kowa ya san ana yi tunda akan hanyar ka ta tafiya kai a matsayin ka na ba kowan kowa ba kana gani maybe a tsaye da kai a ce a dan miko hannu ko direban da yake ka daga an miko hannu an dan bashi naira 20 ko makamancin haka to wancan dama ya zama kamar wani abu da ya zama ruwan direban da ma ba a dauke shi kamar wani abu ba to sannan sai shi batun maganar sata din da yake magana ko robarin ko wani abu shi ma hakikanin gaskiya mun sani akwai daga cikin jami'an tsaron wanda suke irin wannan ayyukan an sani kuma ana kama su idan har asirin su ya toni ko makamancin haka to haka abin asirin ya toni ba haka ba a kama su ba kuma ba a san su suka yi misali so kyautata ma jami'an tsaro shine gaskiya mataki na farko da jagorancin wannan gwamnati ne nake ba su shawara a koyaushe ya kamata su fara dauka saboda misali idan ka biya dan sanda kuɗi mai tsoka to lalle zai maka aiki yadda kake so saboda misali in yanzu baka biyan sa komai kuma shi yana da wasu hanyoyinsa da yake samun kuɗaɗe masu yawa to sai yake ga ai me ne ma dan ka kore shi ai yana da wasu harkokin sa dama riga san su zai samu kuɗin sa kuma zai biya bukatun sa sannan idan kuma kana biyan sa kuɗaɗe da yawa kamar misali yanzu waɗanda suke aiki a CBN da irin su MNDC eh, irin da commissions na manya-manyan da ake samun kuɗaɗe masu yawa in ka lura waɗannan mutanen da ba sa fashin zuwa wajen aiki sabanin wasu ministries din me ya kawo haka kowa ya san cewa saboda ana biyan su kudade masu yawa duk haƙoƙinsu da ya kamata ana biyan su saboda haka za su yi aiki mai kyau ba fashi wallahi in ka ji irin irin waɗannan ministries din ko organizations din za ka samu ko absent ba a yi kowa ya san haka saboda haka kaga me ya kawo wannan shine saboda ana biyan su haƙoƙinsu yadda ya kamata The voice of America, Haka fa, sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne ambasada Umar Faruk Kawoji, wanda zai gabatar da kashi na biyu kuma na ƙarshe na jawabinsa inda yau zai daɗa jaddada magana kan Fulani da manoma da sauran batutuwa. Da kuma Fasto Musa Muhammad, wanda shi ma zai gabatar da kashi na ƙarshe na jawabinsa ga ambasada Kawoji. Eh, kamin zama wani shugaban ƙasa, idan ba ku sani ba ku sani janar Muhammadu Buhari shugaban ƙasanmu na yau, shugaban ƙungiyoyin Fulani ne na Afirka baki ɗaya. Akwai ƙungiyar da ake kira a APES, headquarter ɗinta Burkina Faso yake. Sauran ƙasashen Afirka sun haɗu a can suna haɗuwa a can ko da yaushe ana shawarwari abin da zai kare fulani da taimaka musu ga wannan ƙungiyar ta affairs general muhammadu buhari shine shugabanta a nan najeriya kuma a cikin affairs din an ɗaya wata ƙungiya an samu ta correct confederation of african traditional council wato ƙungiyar tafiyar da makiyayan afirka nan ma shine shugaba na tabbatar da cewa kurin za ku amince da ni idan sauran mutanen afirka ba su yadda da cewa mai girma janar muhammadu buhari yana da kulawa game da al'amuran da suka shafi fulani makiyaya a afirka ba da ba za a ci gaba da sashi shugaban waɗannan ƙungiyoyi ba to yau gashi allah ya muna arziki mu fulani makiyaya shi wannan mutum wanda yake shugaba ne na fulani afirka yau ya zama shugaban na fulani najeriya da sauran jama'ar najeriya saboda haka nan ina tabbata muku za a sami duk taimakon da ake bukata. amma kamin buhari ya shigo ya ce zai taimaka mana ni dan uwanku da nake tare da ku shekara da shekaru ina shugabancin miyatti allah ta kasa ina ƙara jaddada muku game da zaman lafiya matsalolin ku na san su duka gaba ɗaya na san matsalolin fulani a da matsalolin fulani su ne rikici tsakanin fulani da manoma ita ce kawai tsakanin su shekara da shekaru wannan rikici kowa shine ya sani shi yasa kowa tashi magana yau ya ce manoma da fulani a to yau eh, wasar ta sake kamar yadda jama'a suka sani irin abubuwan da suke faruwa a filato na sanawa binuwai taraba katsina kaduna har zamfara ba manoma ne da makiyaya ba makiyaya ne da masu bukatar amshi dukiyarsu sha'anin rikicin noma ba mai yawa ne ba sai da ya kura can ba za a rasa ba kamar yadda suka gadi zama tare a binowai da tibi da fulani yan uwa ne abin kunya su ne suka fi kowa samun tashe-tashen hankali a irin yadda tarihi yake nunawa kuma a irin yadda muke ta tafiya da tibi wani lokaci in mun haɗu babu wani alamar cewa tibi za su tsangwami fulani fulani kuma ko za su tsangwami tubi har su yi fada har a yi kashe-kashe ba yi zaton haka nan ba amma sai gashi suna yi yan wannan nawa tibi su yi haƙuri su samu dai su zauna lafiya wanda yake bukatar wani abu a fulani yana iya zuwa ya saya sai kuma fulani sani tibi baya da wani abu fata yi noma da kai da kawa yan hilayen nan nasu da suke noma da Allah da annabi su kiyaye musu da su ina kira da yan uwa na fulani daga wannan shekarar da muka shigo saboda Allah da annabi da filatanci da fulaku don Allah da annabi saboda Allah da annabi fulani saboda fulaku a daina duk wani rikici tsakanin tibi da sauran kabilu a daina wani rikici tsakanin su sauran mutane ma haka ne wanda duk aka ce ka zo mu zauna an ce zo mu yi fada amma dai haƙuri shine maganin komai ba wai wajen fulani kawai ba gaba daya yana roƙon jama'ar ga najeriya mu ba da haɗin kanmu ga wannan sabuwar gwamnati cikakken haɗin kai saboda a samu da gwamnatin ta yi zaɓen waɗanda za su taimaka mata su ga aikace aikacinta. shi ma fasto musa ya ƙare jawabin nasa ne da shawarar a natsu a ci ribar zama tare da kuma kulawar gwamnati. wa'anda muke kawo faɗaka da ga 'yan uwa a Najeriya za mu ci gaba da kawo faɗaka. Za mu ci gaba da kawo faɗaka yanda Ubangiji sai sa ƙasanmu ta samu salama. Wa'azin fastoci ya canza, wa'azin malamai ya canza. Komi a yi shi na gaskiya, tsantsan gaskiya, a faɗi gaskiya, komi ɗacinta. Haka musulunci, malaman musulunci dole su farka, su tashi gaskiya a tsaya a yi wa'azin gaskiya, a da imanin gaskiya. Wannan fastoci su ma ya kamata su kawar da bakunansu daga mugun wa'azi kada a kawo rudu a cikin addinai sai a yaudare ka da addini a cuci wani ɗan uwanka da kake zama tare da shi mugun wa'azi ba zai taimaka ba wa'azin kishi da kabilanci ba zai taimaka ba wa'azin bangaranci wa'azi ya sauya a koma wa'azin adalci a faɗi abin da ubangiji ya ce a yi a haɗi abin da ubangiji ya ce a bari wannan ne zai taimaka wani kishin addini in ka yi kurmu kishi baka isa ba duk rikicin da ake kasanmu mu Najeriya wace ƙasa ce ko ko wani gari ne saboda wai wahalar da suke sha suka tashi suka yi sarinda suka ce a'a mu mun koma musulmi ko ko a'a dukkan mu mun koma kirista to dan haka kalubale ne daga gare ku sannan shugaban kasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka bashi haƙin jama'a a nashi ɓangare a tabbatar sai ya aiwatar da wannan. Mulkin nan za a yi shi da sauran al'umma, yan tare da su za a yi. Ba wani wace ai ba za a yi da yan ba, a cikin yan da yan cikin APC. Ko ina akwai masu kyau akwai marasa kyau, amma begen mu marasa kyau ma wannan karo su zama masu kyau. Dole ne 'yan adawa in sun ka tashi su ku yi adawa eh, in kun ka ga abu sai ku yi challenging shugaban ƙasa ku yi challenging janar abu ka za ka faɗi ba ka yi ba domin wannan zai ƙara taimakon janar sai ya gane cewa ashe abin nan da ya faɗa can ba aishi ba. Da eh, ƙarshe ina so in sake kira da janar. Janar yadda Ubangiji ya taimake ka ya baka ta goma shi da farin jini dole ne ka sa ido. Duk shugaban da ya ware wani abu ya ce gashi nashi ne ba ya zama shugaba. Itan God tana da kyakkyawan niyya da kyakkyawan fata. Duk shugaban da aka ce ya ebi wani katon fili ya kewaye ya ce wannan nashi ne ba shugaba ba ne. Shugaba bai da nasa. Shi mai komi da komi to kuma in ya ware ya ce wannan nashi ne to ai shugabanci ya fara lalacewa domin zai fara lura da nashi ne. Amma in komi yana nan a matsayin naka na ƙasa komi naka baka ware wani sashe ba. so haka yake ko a gefen al'umma in ka ware wata al'umma wannan ita na ce mulkin ta ya fara samun tangaɗi kama ana murhu ne in an ka zare dutsi ɗaya sai ka ga tukunya ta bungule to haka mulki yake duk shugaban da ya ware wani gefe ya fara tara kuɗi yana bude akan ana tara mashi kuɗi a matsayin nasa a matsayin nasa ana tura masa to mulki ya lalace tun ranar da aka bude wannan akan haka shugaban da dukkan abun da ka sani ya keɓe ya ce wannan shine nashi shugaba komi da komi nasa ne yau duk abin da yake najeriya da mutanen najeriya yau suna a matsayin mallakar shugaba buhari kuma baraka da take tashi tsakanin fulani da manoma dukkansu 'yan ƙasa ne dole kowa ya san darajar dan uwansa kowa ya san darajar dukiyar dan uwansa manomi bai da wani abu fiye da gonarsa idan Fulani ya zo ya canye ya za a yi eh, manomi ya samu salama. Idan manomi bai kula da cewa ba wannan hili ko wannan daji an ajiye shi saboda Fulani ne. Sai mun ka sassa da dazuzzukan da su Fulani ina za su zama. Ina fatan alheri akan abin da kun ka ba da aron kunnen kuka saurara da fatan Ubangiji zai sa ku yi aiki da shi. The voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Zuwa gaishe Kamal Ibrahim ta yi mako mai zuwa yanzu ga labaran matakaici. sanda a arewa maso gabashin Najeriya sun ce wasu mata masu harin ƙunar bakin wake a yau asabar sukan kaikayi ya koma kan mashaƙiya a lokacin da bam ɗin da ke makale da jikinsu ya tashi ya kashe su suna ƙoƙarin samun motar da za ta kai su birnin Maiduguri. Firaministan Faransa Manuel Walt ya yi din cewa Faransa ta tsumayi ƙarin hare ta'addanci bayan hare-haren ta'addanci guda uku da aka kai jiya Juma'a a Faransa da Tunisia da kuma a ƙasar Kuwait. Ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasarsa cewa akwai yiwuwar za a kulle yarjejeniya idan ɗaya ɓangaren ya nuna sanin ya kamata wato a ƙoƙarin da ake na kulla yarjejeniya akan shirin nukiliyar ƙasarsa. To madalla, to jama'a da wannan muka zo ƙarshen shirye-shirye na wannan rana ta asabar baki ɗaya sai gobe ladin Allah ya kai mu muna fatan bullo muku da safe da shirinmu na farko na karfe shida da kuma wanda zai biyo sa da karfe takwas na safiyar ta gobe idan Allah ya kai mu da za mu dadin dukkan ma'anar sashen wasu a Amurka musamman ita Jummai da Yemi da injiniyoyinmu da Limu Sauran Sokoton da ke muku kwana Allah ba mu alheri sai sai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.